أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ku ne kuke tsiro da wannan irin ko kuwa mu ne muke tsiro da shi